son fitawa ka bi da taukin wannan ma'anar ɗin firgicin tsoron yankewa ko ba ya zace masa tsoron kora duk ma'aikaci na tsawa kore mai aikin ɗamara ko mai aikin mai da kasta so ka gai da ke domin in aka kore shi daga nan gaba ɗaya aikin dai na shekara da shekaru ya rushe a yanzu a matsayin mai zurfi yake tun da ta kai an kore shi to malam mutum ya kore ka hankali ya tashi kai kanka in ka ga wanda kora sai ka tausaya masa sau na za ka gani sun zo suna yawo ana ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza wani ma damfara ina zo ya sai wani ya zai shi sai haɓawa ne na san kawai aikin mu da da Allah ka daina haka wannan ba zai fitar da kai ba malam wannan korare ne ga abin da aka kore shi shi yasa yake zuwa ya nemi ku barazana shi dan sanda ne ba dan sanda ne ba ba shi haka ya shiga ya zama abin tausayi mutum ya kore ka ka zama abin tausayi me ya tsamanin Allah kore ka ba kuma tuna wannan ku shi ne wannan ka samu har Allah ya ba ka kafa aka kafa akwai tashin hankalin Allah kore ka ka kwana ka tashi kana jin tsoron wannan kwara ta Allah kalma ɗaya tana sa Allah ya kore ka tunani guda Allah na ya kore ka to haka mutum dinga jin tsoron yankewa ake cewa tsoron kora ne nawa na ɗaya a ah, da da hausan mana firgicin lokacin da mutum ya faɗaka daga gafala na biyu tsoron kora eh, warta ado ah, kafin sa ko mutum ya yanke ya bar abin da ke cike na duniya yanzu sai ya kofa wancan wannan ka rikicin duniya ka ture su in kana tunanin aure gaba ka jefar da shi in kana tunanin gidanka gaba ka jefar da shi in kana tunanin zaka kaza ka jefar da shi in kana tunanin kaza ka jefar da shi yanzu an kwa kofa shiga hadari ka yanke duk wani abin da kake wa ranka ka kama Allah ka tafi yanzu abin da kake cewa ka ni da gaske ne ka farka to za a ga kai haka nabi tsoron yanke tsoron kora. kowa ne muke son jinka ga wani mutuna ne da da muke tunanin jin saboda abun mun baro shi amma kuma yana da muhimmanci ka duba fanta ya fi ibadan aljanu da mutane ai eh, kan san ko wani abu ka koma sake duba shi wani ne wannan yafi ibadan aljanu da mutane ya mutane da aljanu afadalu min ibadati sakalai sai dai da ya wai rashin fahimta su fahimta ba fasara ba fasara ka ya fasara ba amma wani sako ne ake nema a isar shi ne waye tambayar ma yawwa ya fita aiki Ngam. Eh. Eh, su shi ake mutu a wani kazan uwan mai wannan halin ko sallah zai za ka rarrafi daban ne. In mu'amala zai da kaza da mu'amala shi daban ne. Idan ya tashi sai aikin alkhairi zai kaza da mu'amala shi daban ne. Ko mai shi zai zama daban. Har mutum ya fasa da wa'annan. Inda aka taimaka yau ya farka daga gafala. ya yanke ya rabu daga duniya yana son sai ya cimma abin da ya gabata yana tsoron kora ina ga su da maguda uku ko yana tsoron korar Allah to malam ko wannan zai aiki duk inda ya tafi a gaba zai yi gaskiya wannan malam musawa zai tsare amana wannan bai taɓa ma alƙawari inda ina ga kwana ka ɗaya ƙare totally kamata ya gaskiya shi bai gaskiya ba duk lokacin da ya wuce an jirge masa da rashin gaskiya ta tana tana aji yanzu ina neman ya gyara nan sannan kafin yi magana yadda za a gyara masa baya misali mutum ya tuba Allah ya karɓi tuba a kayan na jirgi ka tuba Allah ya karɓa ba wai idan ka tuba Allah ya karɓa wanke za su ya ba Kuna sai ka bi matakan na baya su rushe ayyukan din shi ne wanda muka yi magana da zubu wanda mai mana magana a cikin isir wannan Allah na rugurguza su a duniya da abu hudu kowanne guda ɗaya na rugurguza su amma in ƙarfin sai ya ƙarfi ba su rugurguzuwa ba ba ne sai a fara nakiya wani dutse ya tarwa sai wani dutse an sa masa nakiya bai tarwa ba sai dai nan fin jiri ɗan kankare Aska mutu ba su fince ba sai dai kasan kasa nakiyo ya mayin suna nan sai a kabari wasu a kabari ba su rana sai a filin kiyama wasu a filin kiyama bai yarfu ba to sai dai a jahannama sai ta kan jahannama za ta narkar da kowanne an ba ta tare da mutum ba shi daga nan yi cancanta bayan wahala da je ije jinya ba shi karshe a je aljanna amma ba aljanna za ka kalla ba kafin a tsallaka waje ce na'am Eh. Eh? shi ne a aina so ne fahimci abin da kake baka faɗin tukuna kafin mu je man fata yau ban gan shi ba ne ba ma ba da na kamata na gan shi kuma ne su gano shi a kai kuma misalin a taimaka man faɗi mu ji ba komai misali yanzu a ce Allah ya sauƙaƙe ba ka yi shafa'i da wata ba da rakata ne fajir kasa kaga ba za ka same shi gobe ba ya gobe shafa'in daban watarin daban wannan ya riga ya wuce yanzu misalin jiya juma'a ko yau muna asabar idan misalin ana son a yi salatin ga manzon Allah ran juma'a na musamman banda na sallah ana so akan ta sautul kafi ana son a yi abubuwan sai ya zan wacce juma'an ba kai ba juma'a mai zuwa ba ka da kafar na gobe ke wata juma'a da take zuwa wata juma'an sai ba wacce ba misalin ka ga yau a asabar ko jiya wani juma'a to juma'a ta riga ta wuce ko kayan aikin juma'a a yau juma'a ta riga ta wuce ba za ka fahimci shi ba to yanzu mu je inda za mu je بيان مجرى الفكر وثمراته bayanin magudanan tunani inda tunanin kansa yake gudana bayanin gudanawan tunani da kuma fa'idan gudanawan tunani eh naka ya ce nawa akwai mafi majari to ajiya ka nima akwai ne ban kanta daidai ba majari na to bayina ko mu ko bayan wannan kan mun yi sama daidai ne da na kansa kamar da ka daidai ne baina majari wannan la ya duru baina majari mu mu kila mafi yawa bayanu mai akwai alif ko alif baki bayanu majaril fikiri wa samaratuhu ko kuwa samaratuhu fikiri din bayanin makwararar tunani yadda ke kwararawa da kuma fa'idodinsa naka kuma baina majaril fikiri ko wa samaratuhu to ala ayyati hali dai tunani ne kuma fa'idan tunani tunanin da za a zauna a yi tunani a yi tunani a watsi kaga bai da amfani ko da tunani za a yi tunani a yi tunani a yi rubuce-rubuce a yi wa takardu kwalliya sati mai zuwa ko kuma wata mai zuwa idan aka zauna to cikin abin da muka tattauna mai yi gudana mun tattauna a kan kaza ba za a karanta ba mun tattauna kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza ko ya kamata akwai muraqaba akwai muhasaba nan ga muhasaba ne kai sai za a cire muraqaba kai ka je kai muraqaban kanka da aka baka amma yanzu ko da yake mai bincike zai yi muraqaba don ana iya ce maka an yi kai kuma ka ce na je na gani ba a yi ba mun yi magana a kan kaza. mun yi magana a kan kaza mun yi magana a kan kaza to yanzu eh, na je na ga kaza ba yi ba ka ku mana bayani ku bayani eh kaza ina mun yi shi kaza mun yi shi kace na je na gani ba ku ba kaza ma mun yi ce na je na gani ba ku ba to kaza kun yi kaza kuna da ɗaya bisa amma da ya ce wancan satin mun yi tattauna za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza abu uku to yanzu mu ɗora shi wannan ai tsani ne ba san inda za a je ba tsani ne ake tabugawa. bugawa gari ya wani ku ɗauko ku kawo ko fawo ne ku ta buga tsanin ku in wancan ma gari ku shekarar nan kuna ta buga tsanin ya amfani wannan tsani sai ya kai martaban da ba zai ɗago dole ya ka zauna aka yi tunanin kaza aka yi tunanin kaza to an zo an zauna zai duba ya ya mun ci nasara don mu ji daɗi idan mun ci nasara to kila cikin tsarin za a ƙara wani kwalliya za a ƙara wani kaza ko kuma akwai wani mai muhimmanci to yadda a kai maganin kaza ga wannan ma a maganin ka shi ma sako shi je mu je sai sai sai eh, wata mai zuwa za mu zauna kan shi in kuma haka ba mitin mitin mitin mitin har a mutu ga mitin kuma mutuwa ba fa'ida ba amfani ba natija sai mutum ɗin ba kuma za a je a raba kuɗi idan shekara ta ƙara yaya kuɗi nan da aka ce a raba an raba ba sai kwarai ko an raba sai dai ba mamaki zama ce wani ya ɗiba da yawa wani bai ba shi kaza ba wani bai kaza ba amma dai kuɗi ne kacce za ka ce karshen wata za mu raba kuɗi ka ya zama kana da tabbata a zuwa raba amma duk aikin da aka yi haka ce nan da ƙarshen wata mu haɗa kara za ga ba ra'ayi ba Allah ta halabi ba da ke sautu wai mai ainihin zama sun yi kyau wai to mai nuni ke samu ne wani ita sun shirya suna aiwatar duk abin da suka shirya za su aiwatar da shi in ji suka shirya za a yi kaza za a yi kaza za su yi wata muku don an shirya kaza an shirya kaza ba a yi wata ba ta ke ma ko da abin da mako shirya in zaɓi tamfizin sa ka ga tangarɗa ga sanan iri-iri to dai bayanu majarin fikiri tunda an ce majarin fikiri dole akwai tsare-tsare da ke gaban mu wata marati da fa'idodinsa wa'alam ka sani annan fikira kada ya jere في أمر يتعلق بالدين كاسني للي تناني كوكما كاسني للي تناني قد يجري يكن غدانا في أمر على مر يتعلق بالدين وقد يجري الأمر كان غدانا تناني كان غدانا في أمر يتعلق بغيره بغير الدين وإنما قردنا nan manufanmu a wannan babi ma ya ta'allaka biddi ba ruwanmu da wanda ba addinin ba wa sharhu zalika ya tos kuma sharhin wannan zai yi tsawo saliyan al-insan shi mutum miki ko mace ya duba fi arba'ati anwa abai bai guda hudu ga sunan at-ta'atu wal ma'afi. والصفات المهلكات والصفات المنجيات وين يكون من ذا إتلاني أخي تا أو إي كيف ذا مدن ينسو يعني يا ذا إتلام تكفو يا ذا يا ذا يا ذا إي ساقو ذا أفنج ذا أداك إليسو أي بي يا سيبوتي المهلكات محرمات ما سوها لكرو ذا أتمنى يا ذا إي أذا ما عنسي ليسو يا ذا إي كما يا ذا ما المنجياتو فلا تغفل عن نفسك لدكش لدك ذنبك ولا عن صفاتك المباعدة عن الله حتى نصف كذا كما انت صفاتك المباعدة عن الله ما سنيت فكذا الله والمقربة إليه والمقربة إليه أفضل ده ما سقص أنت وزوج الله wannan dole ka kwana ka tashi a na fala ta ga salbici An sai ka kada ka shagala daga ranka wannan ran nan dai wanda kai mata musharada ka zo ka yi kake mata muraqaba ni in yi wata ba yi wata ka wanda da za ka zo kai mata muhasaba ƙarshe kai mata mu'aqaba in aka samu matsala in babu matsala kiliya dukkan kome sai mujahada daga mujahada sai kuma tsoron haɗari har aka yi ga Allah so duk da kawai ina ayyuka duka kada ka gafara ga wasu muhimmai fala ta gafal an nasfika kada ka shagala daga ranka ka zuba mata ido wala an sifatikal muba'idatu anillahi haka kada ka shagala da siffofinka masu nesa saka daga Allah a to ƙarya ba tana nesa taka ba cin amana saba alƙawali yin kaza yin kaza na kan kamanta da wani siffofi wal muqarribatu ilaihi haka masu kusanta ka zuwa ga Allah gaskiya na tafi, tsare amana na tafi, kara na ciki wayin baji li kulli muridin ya kamata ga duk wani maniyaci ma'anar معنى mai niyya duk wani maniyyaci zuwa aljanna wanda ya himma ya kudura aliya yana son ya je ya shiga aljanna da Allah yana maniyyaci an taƙona lahu jarida ya kamata yana da littafi exercise yusbita fiha jumlatus wanda zai tabbatar da siffofi al-muhlikati in ya yi siffan abun da zai halaka shi din nan ya ajiye shi a littafin nan ya sake ajiye su ya tsara ya tsara wa jumlatu sifatil manziyati siffofi masu tseratarwa ya tara su wa jumlatil ma'asi tarin sakonsa ya tara su wa ta'ati da ta'asa tunda ana ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kaga gadan lo'in nan za ka ya gano lallai kana da matsala in ba wata rahama ta Allah ba kafin ku za ka tasowar nan lallai wannan in aka tafi a kan da an yi sa aya karɓa akwai wata ayar alama alama bari ka tage kada ka sauka daga mukaminka daga mai kada ka sauka a rage ma daraja daga mukamin da kake da shi a wajen Allah ويعرض ذلك على نفسه يجبات الدواء ورانسا كل يوم جابا عالين دك تشكي جابا مرتبا دك تشكي ويكفيه لا يشيش في من المهلكات دك ما سهلك وإن النذر في عشرة يدوب بوما ما سهلك وإن فإنه إن سلم منها سلم من غيرها in ya tsira daga wa'annan zai iya tsira daga sauran su wa'annan masu halakarwa da tsaya wahiyar bukuru musamman aikin addini yanzu da zaka mutum yanzu zai buki yanzu zai aure zai kashe miliyan in dai za a haɗa ƙarya da gaskiya zai kashe miliyan amma a rayuwarsa bai taɓa asusun miliyan ɗaya ba don ya samu aljanna ya taɓa in zai aurar sai dammara waɗannan amma ya ɗauki miliyan ɗaya sau ɗaya ya samu wata ma'asasa ta addini ko ya gina wani abu na addini ya gina ya manta ya ɗauke kansa kamar ma shi ya yi ba sai ga rayuwar mutum mai taɓa aihuwa nan in an ma aihuwa ƙarshen ta sai ga dubu ɗari biyu na ne ma tafi hmm? sama sai ga wani ma tafi amma abin da ya shafi kabarin ka ka iya haɗawa ba ka ta an ka gama ta kada ciki za ka tana da za a kai ice za a yi kaza zai yi a da sai an ci asibiti in can ke kama yaro nan za a sai masa kaza uwan nan za a yi kaza a to su daga ta shiga wani gaggara za a yi kaza ya zane an abu na ɗin wani amma magana abin da samu yaya za mu yi da masu tambayan kabari yaya za mu yi da tanadina na zaman kabari yaya za a yi in an tashi kiyama yaya za a yi wurin hisabi yaya za a yi hanya zuwa aljanna mu dauki mai kyan kawai sannan wa'in san na giggitawa a ciki bukuru ba don bukuru ba da mun yi abubuwa ya ka ga mutum ya kaban za ka ga yana takashi kuɗi kana iya yin taro a yi taro wai duk albiyar duk addini ne ka taro mutanen mutanen jiya ka kashe miliyan biyu har hali miliyan biyu za ka gina abun da za a har duniya ta tashi ana rubuta malada da miliyan biyu amma ka tara mutane rana da an ci an ci an yi ihu an watsi sai aka wata mutum na tunani bukul wani kibiru da girman kai kowanne ne baro ne la fahila da ku wal ujubu da jiji da kai eh, tinkaho da abin da mutum yake da shi inda idan kai tinkaho da abin da baka da shi ba kujubu ba ne ba guru kenan rudadde kake amma ujubu kana da abin kana da ɗan karatun ka kana tinkaho da shi ko kana da wasu 'yan kubbai ka kana tinkaho da shi ko kana da wata yar kujera kana fasa kai da ita sai eh, na ce ujubu wariya muhlik neman a gani mutum yana so abin da yi a gani a gani wala hasan da bakin ciki hasfada wa shiddatul gadabi da tsananin fushi fushi fushi bala'i eh? amin malaikatu malam fushi sai ka fara tara jama'a za ka gani haka kawai ki dai shedan ya zuga wanda ya zuga wannan kowa ya hau kowa jira ike ka kalle shi in ka kalle shi to na biyu a can rai nuna tsara tsora ma kuma tuya zai kai dambe ba za a yi aiki abin da za a yi ba shekan da na zo kowa daga na yi amfani da wannan kalmar ta fushi saboda a fashe shi shaitan na amfani da wata lokaci shi ma bai sani ba sai in an yi haka ya ka dauki gaskanci amma kan duniya ka kan dauki gaskanci in duniya ne an san yadda za a shirya sai zai wani roƙa kawo wata magana har abada ina ganin da wayan manta wannan magana ije malam duk abin nan da ake da gangan muke wallahi malam muna da yasa mu haɗa kan mu ije wata rana mun je kasuwa ina zuwa kasuwa wani zai ne bugun kai na ɓata masa ya ɓata min sai da aka rike ni aka rike shi da ya tashi zai sai kayan da ya zagaya sai ishe wane shi ne sayan kayan da ya zagaya zai ce wane kai mahaukaci ne a gaba a fake fara mahaukaci ne kai da ce ya aka yi zama mahaukaci sai baka zama mahaukaci ba sai ce yi akwai bari maka bayani allah ma albarka ne ka faɗi haka kai kana zuwa makarantar addini kullum ni ku ba na zuwa makaranta ya za ka da kasa zai mai fada hmm? shi nan magana ta wuce kenan sai dariya sai yanzu masu asanta kana ga adini za a yi haka mutum ke ce ni ni wa wani kai kana da gaba neman da gaba da ba a raba jiha ba da ana eh? ba a raba jiha ba da ana ba a raba jiha da ba a zauna a wuri guda ɗaya masallaci guda ɗaya ga ya rabu biyu wannan ya koma cukar na shi wannan ya koma cukar na shi misalin matsalar ba maganar bidiya ne ta rabu a a kawai hawa ce a ba hawa ce to saboda haka nan wannan gadab ka duba yana ce la ta gaba la ta gaba ka tsaya kai nazarin illar da fushi ke haifarwa fushi da haifar da bala'o'i a wannan duniya a wannan mu'amalolin na namu wasu rahib ta'ami da kwaɗayin abinci wasu rahib waƙa da haɗama kwaɗayin tarawa son jima'i wahabbal mali wahabbal jahi da neman girma duka malam kowanne su maballaci ne kowanne su wannan in kaje ka duba wanda kake ganin sa kaman ba komai ba amma da za a ɗauko shi a fara bayani a ba sai ka ga ce to ai matsalolin mu duk nan dubi dai kaman bukulin can wai mai haɓa hanshi ta ake kira shi na kan shi na ba ruwa ba ne sai dai ya rasa ce a fa mugun gaba ne ya yi Izo ina faɗin mun yi kaza na yi kaza a lokacin nan nan na take na yi kaza wani bai iya kaza ba ko da misalin ko ni wafa da kuke in wafa zai kuna gani amma in yi zama da gaske ne ko da ke a nan ma dai sai dai ta wani abu maganganu da ke amma ya bayan kayi a ce kamar yanzu misalin a ce ni je na ce ce da ni aka je gona ka gane riyar ne sai sun yi aiki a gona amma ni da wa kai kila ka ce ka je gona da sauki akan ce ni na je gona da ni ake zuwa gona ga ga ne zai rusa min aiki eh a ka nuna mutane ka je misali hidin na ɗauko maka da yadda za ka da ka cire sashen ka ka ɗora kai nan za ka fi gazuwa kaga ai mutane na magana na kuma ana cewa cin da ya gona ta shi ake zuwa sai inda wani daɗi kaga wannan ya rufa min aiki nan na ɗaukar rubuci don ya fi kyau da ni misali tun da za a dinga ba da labari yanzu ka zauna ka yi musu karatu kuma sannan ka tashi ka je kwana da kanka ce to ya ra'ayi ba dole ba wani da iya same ni wannan in ya zama irin wannan aiki na rushe ne ban da komai na zama wata fitila na haskawa duniya suna amfani da fitilar ni kuma zan je in shiga wuta amin malam kun yi na'am eh ma'ana eh eh in ma ya rubuta su din ya yi daidai ya sa su na tsaba ainihi amma kowane wannan za su iya rikuwa ma da kamu ta yi kalli kaza to a ina ya yi bukuru a cikin daga littafinsa a ina ne ya yi kibiru a wannan din a ina ne yi ujubu a ina ne yayi riya a ina ne yi hakada a ina ne yi gadabu ina ne yi sharahu ina ne yi kaza kaga duk inda ya aika ta kanta ya tabbatar da wannan ya fi ina fa da kaza a kansa eh. duk yadda mutum eh. wurin kwanciya ko wurin tashi ko tsakan da kowa da irin lokacin da zai yanka wa kansa tun da lokacin ba mu kayyade ne ba sai can yauce shi kenan to rabar su buje in wancan mai almungiya ta ko ga muhlika ta mu raba tun da abin fadda ishiru na can malam eh na ina ma a yi haɗin shi kawai ɗaki dai na nan kwanciya gaban mabar